al na farko shine gabatarwa hadisi riwaya na imamul bukhari da muslim allah ya gafarta musu fiyayyen halitta tsira da aminci sun tabbata gare shi ya gaya mana kowane mutum iya tare da wanda yake so idan kana son allah to allah yana son ka idan baka son allah allah baya son ka idan dan adam ya fifita son iyalinsa akan son allah to a duniya da a lahira iya tare da iyalinsa baya tare da allah idan ɗan adam ya fifita son jarinsa akan Allah to a lahira iya tare da jarinsa baya tare da Allah idan ɗan adam ya fifita son satifiket nasa na karatu akan son Allah to a lahira iya tare da wannan satifiket ɗin baya tare da Allah idan ɗan adam ya fifita son ‘ya'yansa akan son Allah a lahira gobe kiyama iya tare da ‘ya'yansa baya tare da Allah idan ɗan adam ya fifita gidansa akan son Allah a lahira iya tare da gidansa baya tare da Allah haka idan ɗan adam ya fifita ƙaunar iyayensa akan son Allah a lahira iya tare da iyayensa amma baya tare da Allah a duk abin da yake duniya kwaya ɗaya idan na fifita shi akan son Allah ko ka fifita shi akan son Allah ko ya fifita shi akan son Allah to ɗan adam iya tare da wannan abun amma baya tare da Allah wa yake tare da Allah shine wanda ya fifita son Allah akan son komai da komai a duniya shi yasa hadisi riwaya da Imam Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihi ma fiyayyen halitta yace innal mar'a ma'a man ahabba kowane mutum iya tare da wanda yake so ne almuhabba soyayya na daga cikin ainihin a amalul qulub ayyuka na zuciya wanda Allah yake yawan yabon masu su a cikin Qur'ani ayyukan zuciya ƙauna don Allah ƙiyayya don Allah son Allah akan fifita son Allah akan son komai to siffa ne na jama'ar da ke da zukata rayayyu amma lokacin da dan adam ya gari akwai abin da yake so a zuciyarsa da ya fi son Allah to tabbas lalle zuciyarsa ko da ku an samu son Allah kadan to akwai nakasu da kasawa cikin son Allah nasa baya ga wannan idan muka duba dalili akan son Allah fiye da son komai Qur'ani ya ja hankalin mu koda cikin suratul Tauba Allah ya ce qul in kana aba'ukum wa abna'akum ko qul in kana aba'akum wa abna'akum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha tardawna wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri Allah ya ce ka ce wa mutane idan ya kasance iyayenku na farko kenan kuna son su fiye da Allah da manzon Allah na biyu 'ya'yanku kuna son su fiye da Allah da manzon Allah na uku aka wayi gari ‘yan uwanku kuna son su fiye da Allah da manzon Allah na hudu matanku kuna son su fiye da Allah da manzon Allah na biyar kuka wayi gari ko ‘yan uwanku kuna son su fiye da Allah da manzon Allah ko na shida kuka wayi gari kuna son dukiyoyinku fiye da Allah da manzon Allah ko na bakwai kuka wayi gari kuna son ainihin kasuwancinku da jarinku fiye da Allah da manzon Allah ko na takwas kuka wayi gari kuna son gidajenku da manshins da kuka gina fiye da Allah da manzon Allah sai Allah ya ce to ku jira har lokacin da al'amarinsa zai zuwa gare ku bi ma'ana ku jira azabar Allah duk abu kwaya ɗaya da ɗan adam mai fifita akan son Allah to lalle har yanzu zuciyarsu akwai kasawa imanin ɗan adam bai kai iyaka bai tabbata ya kai iyaka sai ya waye gari son da yake yi wa Allah ya fi son da yake yi wa komai da kowa a duniya shi yasa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi wata rai cewa sabansa imanin ɗayanku ba zai cika ba sai na waye gari ina soyuwa gare shi da Allah muke soyuwa fiye da komai Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu cewa ya Rasulullah manzon Allah ina son ka fiye da komai a duniya amma ina son kaina fiye da kai annabi ya ce har yanzu Umar imaninka bai gama cika ba bayan wani lokaci umar bin khattab radiyallahu anhu ya dawo ce manzon Allah yanzu ina son ka fiye da kaina sai ya ce al'ana ya umar yanzu ne umar ka zama mai imani sai ran da muka waye gari son da muke wa Allah ya fi son da muke wa komai da komai so don Allah da ƙi don Allah shi yake taimakawa mai ɗan adam ya bi Allah kuma ya shiga aljanna daga cikin ababe masu sauƙi da zai taimaka ma ni da kai mu so Allah mu karanta Qur'ani da tafakkuri muna jujjuya ayoyin da Allah yake magana a Qur'ani a kansu a kan irin jerin gwanon halitta da ya mana da irin jerin gwanon ni'imomin da ya mana wasakhara lakum shamsa wal qamara zuwa wasakhara lakum al-laila wan nahar har zuwa wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha duk duniya babu wanda ya mana gatar da Allah ya mana babu wanda ya mana taimakon da Allah ya mana babu mai kaunar mu yadda Allah yake kaunar mu babu wanda ya ɗaukaka mu kamar yadda Allah ya ɗaukaka mu babu wanda ya mana gyaɗar dogo kamar yadda Allah ya mana ko da iyayen da suka haife mu ba su mana abin da Allah ya mana ba da haka yace in za ku jera ni'imomin Allah ba za ku yi irga su ba idan za mu zauna dukkanin mu don mu irga ni'imomi na Allah ba za mu iya karar da su ba yanzu akwai ni'ima kwaya ɗaya da in ka tsaya ka kalle ta watakila ni da kai ba mu taɓa tunan ni'ima ba ce a rayuwa amma in ka tsaya ka kalle ta kana ganin ta karamar ni'ima ne amma babba ce amma in ka duba adadin ni'imar da Allah yake maka a wuni kwaya ɗaya ya isa mu zubar da ruwa mu sha dan farin ciki mu ƙara biyayya zuwa ga Allah mu ƙaunaci Allah mu so Allah fiye da komai da komai a duniya wannan ni'ima kwaya ɗaya ita ce ni'ima ta numfashi da shekan iska ka kaddara yadda kake shekan iska kake ɗaukan oxygen kake sheka a duniya akwai mai iya baka wannan in ba Allah ba masana human anatomy wato halittan jikin ɗan adam har zuwa ga human physiology yadda ainihin abubuwa ke gudana a jikin ɗan adam suka ce a duk wuni kwaya ɗaya awa ashirin da hudu mutum lafiyayye yakan sheƙi iska yana numfashi ya shigar ya fitar a kullun sau dubu ashirin da hudu to ka irga wannan ni'ima kadai ta iska a duk wuni da dare Allah yana maka sau dubu ashirin da hudu Allah yana mini sau dubu ashirin da hudu Allah yana mar sau dubu ashirin da hudu wannan kawai shekan iska to kaddara ka hana kanka wannan shekan iska na kwatankwacin sau ɗari da ashirin da hudu ya rayuwa za ta kasance sai ka ga duk wata ni'imar duniya ba ta kai wannan iskar da muke sheka wanda Allah ya bamu ba duk abin da yake ni'imar duniya sai ga ya zama makaskanci idan me in aka ce dan adam baya shekan iska baya sha'awan komai a duniya sai dai ta yaya za a iya sheki iska yau idan aka ce dan adam bai shekan iska da gagga ana kai shi asibiti intensive care unit tunanin da za a yi ta yaya za a yi a taimaka masa don iska ta rika shiga tana fita saboda in ba ta shiga ba ta fita to babu rayuwar to yi sau nawa ka taba zama a rayuwarka ko in zauna mu tuna mu so Allah saboda ni'ima da yi mana ta iskar oxygen kadai da muke sheka ka duba adadinta a cikin wuni kwaya daya daga an hana ka ita na kwatankwacin sau 124 daga na rayuwa ta yi kunci gare ka ta yi kunci gare ta yi kunci gare shi sai ga wannan ni'ima kawai ta oxygen duk duniya babu wanda ya taɓa maka ni'imar da ta kai ta banda ni'imar addinin musulunci banda ni'ima da Allah ya maka ta lafiya gaba daya banda ni'imar gani banda ni'ima ta ji banda ni'ima ta shekan iskan banda ni'ima ta bakin cin abinci banda ni'iman al'aurar ka ta gaba ko ta baya banda ni'iman hannu ko kafa wannan ni'ima kaɗai ta shekan iska da watakila ma baka taba tuna ni'ima ba ce waye taɓa ma kamar ta duniya ko waye mini ko waye masa babu wanda ya taɓa yi wannan ni'ima kawai ta shekan iskar oxygen kadai ta isa da sa mai imani so Allah ta isa da sa mai hankali ya bi Allah ta isa da sa mu fifita son Allah da kaunar Allah akan komai a zukatanmu banda wannan dawo zuwa ga ni'ima na <coughs> kariya da Allah yake maka daga shaidan wanda ita ce mafi girman ni'ima da Allah yake mai imani <coughs> ga ni'imar addinin musulunci ga ni'imar qur'ani da Allah ya bamu ga ni'imar annabin da Allah ya turo zuwa gare mu ni'imar abincin da kake ci abun da kake sha ni'imar kaya da muke sakawa ni'imar hankali da Allah ya bamu duka waɗannan ni'imomi ne wa in ta'uddu ni'imatallahi la tuhsuha idan za mu zauna don mu irga ba za mu yi irga su ba mai ya dace mu yi sai su sa mana son Allah da kaunar Allah a zukatan mu fiye da komai da komai a duniya son Allah kaunar Allah ibnul qayyim al-jawziyya rahmatullahi alaihi cikin madarijus salikin da shaykhul islam rahmatullahi alaihi cikin majmu'ul fatawa juz'i na goma suka ce son Allah ga ɗan adam musulmi da yake yi ya ƙaunaci Allah fiye da komai shine asasu a amalil qulub shine kan dukkan ayyukan zuciya da muka ambata a sati da gabata duk wani aiki na zuciya kansa shine son Allah me dalili saboda idan aka ce yau mutum babu kai zai rayu ba zai rayu ba saboda duk ayyukan zuciya na ikhlasi ta tawakkali da makamantansu matukar dan adam baya son Allah to ba za su tabbata cikin zuciyarsa ba tudaka waɗannan duk ayyuka da ke kai ɗan adam aljanna asalin kansu ya ce shi ne son Allah fukafukinsu guda biyu na farko alkhawfu ne tsoron azaba na biyun kuma shi ne arraja ƙaunar rahamar Allah kan son Allah fukafukin dama ƙaunar rahamar Allah arraja kenan fukafukin hagu kuma tsoron azabar Allah haka lokacin da ɗan adam ya ce ya samu son Allah ya zama ko mutum ne mai kaunar aljanna da tsira gobe kiyama mai tsoron azaba da halaka gobe kiyama ya ce to da ikon Allah ya samu kai ya samu fuka fuki saboda ya tashi da fi zuwa ga aljanna baya ga wannan gaba na biyu sifatun yushibbullahu ta'ala ahalaha siffofi da Allah yake son abota wannan siffofi da Qur'ani da Allah ya saukar mana ba ya saukar mana kawai don mu karanta ne mu ji shi kaman shafa labari shuni ba Allah ya karanta ne don masu hankali su rika tadabburi suna jujjuya ayoyin da Allah yake magana a Qur'ani afala yatadabbaruna al ƙur'an am ala qulubin aqfaluha Allah ya ce mutane ba za su rika jujjuya maganar da yake musu a ƙur'ani ba ko a cikin zukatansu akwai kwaduna da aka kulle zuciyar ne afala yatadabbaruna al ƙur'an walau kana min indi ghayri na lawajadu fihi ikhtilafan kafira. mutane ba za su rika jujjuya ƙur'ani ba inda ƙur'ani ya zo daga wajen wani ne ba Allah ba da sun samu saɓani da yawa a cikinsa don haka ƙur'ani an saukar da shi ne don ya zama waraka wa abin da ke damun mu mu karanta shi mu duba waɗanne jama'a Allah yake so mu yi koyi da ayyukansu waɗanne jama'a ne Allah yake kin su yake fushi da su mu yi ƙoƙarin nisantansu abin da zai baka al'ajabi ya nuna mana muhimmancin Allah yana fifita zuciyarmu da ingancinta fiye da ibadun da muke yi a zahiri ka duba yadda Allah ya nuna cewa daga cikin siffofin masu imani a Qur'ani duk inda Allah ya kira yana kiran sallah amma duk Qur'ani babu inda Allah ya ce inna Allaha yuhibbul musallina Allah duk Qur'ani babu inda ya ce yana son masu sallah ka duba matsayin azumi da falalarsa amma babu inda Allah ya ce inna Allaha yuhibbus sa'imina ka duba matsayin aikin hajji da matsayinsa duk Qur'ani babu inda Allah ya kira kai tsaye ce inna Allaha yuhibbul hujjaj haka ka duba matsayin zakka da makamantansu da falala da ke cikin ta da haka babu inda Allah ya ce inna Allah yuhibbu muzakkina haka qiyamul laili babu inda Allah ya ce yana son waɗanda suke kiyamun laili ka duba duk waɗannan ayyuka na zahiri Allah bai kira masu irin wannan ayyuka yake so ba duk jama'ar da Allah ya kira yana son su a Qur'ani za ka ga babban abin da yasa Allah yake son su shine suna da ayyuka na zukata siffofin bayan Allah na kwarai na zuciya sun yi ƙoƙarin gyarawa shi yasa Allah yake son su amma waɗanda suka tsaya sallah kaɗai Allah bai bayyana cewa yana son masu sallah ba me dalili ba bata matsayin sallah ba sai dai sallar da zuciyar mutum ba ta da inganci ba ta da amfani shi ba aibata azumi ba amma azumin da aka yi matukar zuciyar ba a gyara ta ba yi da amfani ba aibata zakka ko aikin hajji ba amma dai duka ba su da amfani matukar zuciyar nan babu ayyuka na kwarai irin na bayan Allah da muka ambata a cikin jerin gwanan ayyukan zuciya dalilin wannan Allah bai ce na son su ba sai duk inda Allah ya kira mutanen da yake so za a ga aikin da suka yi babban aikin shine ingancin zuciyarsu daga cikin mafi girman abin da ke sa zuciya ta zama mai inganci shine son Allah fiye da son komai a duniya yin soyayya don Allah da yin ƙiyayya don Allah daga cikin siffofin bayan da Allah ya ce yana so ni da ku mu rika kira ɗaya bayan ɗaya kuna kirga su a cikin bakara Allah ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinina ku yi ihsani lalle Allah yana son masu ihsani ihsani aikin zuciya ne ku yi ihsani Allah yana son masu ihsani hadisi a muslim fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ya bayyana mana karara menene ma'anan ihsani shine an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin Allah duk inda ka tsaya za ka yi ibada a tsakiyar dare ne a ɗaki ne mai duhu kai kaɗai ne azumi kake yi a sadaka za ka yi duk inda kake ka rika bautan Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah kai ka ce kai kana ganin sa wannan shine mafi girman matsayin Isa isani sai ce fa in lam takun tarahu in ba za ka bauta Allah kamar kana ganin san ba fa innahu yaraka to ka gamsar da kanka duk abin da kake Allah yana ganin ka kaga matakin farko shine ka bauta Allah kamar kana ganin sa ba a kuma ce ka sawwar Allah idon ka ba sai dai duk abin da kake ka kaddara kawai lalle kana ganin Allah me dalili saboda babu inda ka je ka buye wa Allah in ba za ka iya haka ba to duk abin da zan yi a duniya za ka yi a duniya to mu tabbatar Allah yana ganin mu idan dan adam zai shiga daki ya sabi Allah duk duniya ba mai ganin sa Allah yana ganin sa ko ba ganin sa iya ganin sa to sai ka bar sabon Allah wannan shine ihsani duk abin da za ka yi a cikin jama'a da a gefe to matsayi ɗaya da meka shine kana bautawa Allah kamar kana ganin sa in baka ganin sa kana da yaƙinin Allah yana ganin ka wannan shine ihsani daga cikin mafi saukin siffata ihsani Shi ne duk wanda ya maka alkhairi musulmi dan uwanka to yi tunanin yaya za a yi ka saka mar da alkhairi da ya fi irin wanda ya maka idan musulmi ya maka sharri yi tunanin yaya za a yi ka saka masa da alkhairi ba da irin sharrin da ya maka ba to wannan shi shine ihsani zai yi dan adam ya samu ihsani bai da zuciya mai inganci ba zai yi ba in mutum ya maka alkhairi ka masa alkhairin da ya fi irin wanda ya maka qur'ani haka ya hankalinmu ya ce wa idha kuyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha